Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 sai kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Nijar. Ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5 sai tashar Alfa Radio a Kumasi a kasar Ghana. A yaushe kuma kuna iya sauraron shirye-shiryenmu akan yanar gizo akan voahausa.com. masu sauraro assalamu alaikum aisha mu'azu ce da kuma mahmud lalo daga washington dc da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau juma'a 22 ga watan nuwamba na shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai To wata tsohuwar jami'a da ta yi aiki a kwamitin tsaro a fadar White House ta faɗa wa kwamitin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun cewa Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na 2016 kagagen labari ne masu shigar da kara isra'ila sun fara tuhumar firayim ministan kasar benjamin netanyahu da laifin cin hanci da rashawa sannan za ku ji cewa a wani yunkuri na dakile zanga-zangar adawa da gwamnati matakin da hukumomin iran suka dauka na rufe kafar yanar gizo ya kai mako ɗaya cif to yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da fuskantar barazana a bangaren tsaro ko menene mafita muna nan zaune aka aiko aka ce mu taimaka ma manoman mu ga wacan fulani sun tsare sun sa duke su cikin da suna ci hakanan a yayin hakanan wata ce ta auku tsakanin manoma da makiyaya a karamar hukumar ilelan sokoto amma ko me haifar da wannan rikici duk wannan sai idan kun saurari labaran daga wanda mahmud lalo zai karanto mana assalamu alaikum wata tsohuwar jami'a da ta aiki a kwamitin tsaro a fada white house ta faɗa wa kwamitin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa batun cewa ukraine ta yi katsalandan a zaben amurka na 2016 ba wai rasha ba kagaggen labari ne yayin da take bada shaida a gaban kwamitin da ke sa ido kan leƙen asiri na majalisar wakilan amurka fiona hill ta saba wa matsayar da shugaba trump ya ɗauka wanda a lokuta kaɗan ne kawai yake ambatan cewa rasha ta yi shigi a zaben amurkan yana kuma mai cewa ya amince da ikirarin da shugaba vladimir putin ya yi na cewa rasha ba ta sa hannu a zaben na amurka don ta taimaka mai ba hilta ba da bahasin ne a gaban kwamitin yayin da aka shiga yini na biyar a binciken da majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan democrat ke yi kan wata wayar tarho wacce ta wakana tsakanin shugaba trump da takwaran aikinsa na ukraine zelensky inda ake zargin trump da neman wato ukraine ta kaddamar da bincike kan abokanan hamayyarsa na siyasa kafin ya bada wasu kudaden tallafi na kayayyakin soji wato zargin da trump din ya musanta hans newell mai fashin baki ne a jami'ar georgetown university a nan amurka The ins and outs of this are difficult. Um, you know, what's is he is Trump for Ukraine or against Ukraine? What's happening exactly? That's ya ce abin da ke ciki da wajen wannan batu na na da sarkakiya. Shin shugaba Trump na goyon bayan Ukraine ne ko yana adawa da ita? Shin me ke faruwa? Wannan abu ne da mafi akasarin Amurkawa ba za su fahimta ba. masu shigar da kara a isra'ila na tuhumar firayim ministan kasar benjamin netanyahu da laifin cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci a wani bincike da ake yi a kansa zargin da netanyahu ke kwatanta a matsayin yunkurin yi masa juyin mulki badakalar ta shafi zargin da aka wa firayim ministan da matarsa kan cewa sun karbi wasu kayayyakin kawa da suka hada da sarkoki tabar keci raini da ake kira siga a turance da sauran kayayyaki da kudaden su suka haura dala 260 sannan an kuma zarge shi da laifin yin katsalandin a hukumar da ke kula da kafafen yada labarai da neman taimakon wasu 'yan majalisar dokokin kasar a madadin wasu kafafen yada labarai biyu waɗanda su kuma suka mai alkawarin za su rika yin labari masu daɗi a kansa a wani yunkuri na dakile zanga-zangar adawa da gwamnati matakin da hukumomin iran suka ɗauka na rufe kafar yanar gizo ya kai mako ɗaya cif inda ake dan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin kasar suka ce sun maido da hanyar sadarwa ta intanet a sassan kasar da dama a jiya alhamis aka sa ran hukumomin na iran za su maido da hanyar sadarwa ta intanet baki daya kamar yadda wani babban jami'in samar da tsaro a rambun adana bayanai ya faɗa abdulhassan firzbadi shine sakataren kwamitin da ke kula da sashin adana rumbun bayanai a ƙasar ta iran اقدام ناخواسته uh, ya ce muna fatan lamarin zai inganta don a kawo sa don kowa ya koma amfani da kafar ta intanet da manema labarai suka tambaye shi ko an saka ranar da za a kawo ƙarshen katse kafar ta intanet sai ce yana fatan a taron kwamitin tsaron adana bayanan sirrin ƙasar ta iran ake sa ran za a yanke wannan shawara. Ƙungiyar da ke sa ido kan tattalin arzikin duniya ta OECD ta ce mai yiwa tattalin arzikin na duniya ya ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya a wajen bunƙasa idan ƙasashen duniya ba su ɗauki matakan da suka dace ba. A wata ƙididdiga da take fitarwa cikin kowane watanni uku, ƙungiyar ta yi hasashen cewa ba za a ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya cikin shekara mai zuwa ba, amma zai ɗan daidaita a shekarar 2021. an fitar da wannan kididdiga ne yayin da amurka da china wato ƙasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ke ƙoƙarin kawo ƙarshen takaddamar cinikayya da ta kaure a tsakaninsu wacce ta ƙici ta cinyewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Daya daga cikin manyan rassan kungiyar IS da aka fi tsoro ya fuskanci babbar koma baya, ko da yake hukumomin Amurka sun yi gargaɗin cewa a yi taka tsantsan wajen rahotannin da ke kambama cewa an shafe kungiyar baki ɗaya. A jiya Alhamis wasu jami'an Amurka suka tabbatar da cewa an yi galaba akan reshen kungiyar da ake kira Khorasan a Afghanistan. bayan watanni da aka kwashe ana fafatawa da mayakanta a gabashin lardin nangahar sai dai wannan sanarwa ta amurka ta yi hannun riga da abin da hukumomin afghanistan suke faɗa kan cewa an shafe daukacin kungiyar a lardin na nangahar uku daga cikin jam'iyyun siyasa masu alaka da kabilanci hudu da ke cikin gwamnatin haɗakar da ke mulki a habasha wato eprdf sun amince su dunkule wuri guda su zama jam'iyya ɗaya jam'iyyun sun haɗe ne yan watanni gabanin zaben da za a yi a watan mayun baɗi inda yanzu za su zama prosperity party ko kuma pp wata sanarwa da prime minister na ethiopia ko habasha abi ahmed ya fitar ta yi nuni da cewa jam'iyyar za ta mai da hankali wajen ƙarfafa tsarin mulkin tarayya wanda zai tattaro daukacin 'yan kasar ta habasha sai dai jam'iyyar tplf wacce ta mamaye jam'iyyar eprdf wato gabanin ahmed ya zama firayim minista ta ƙi shiga zaben da ya kai ga dunkulewar jam'iyyun uku a kai da mahmud da ya karanto labaran duniya yanzu kuma sai taskar rahotanninmu ganin yadda matsalar tsaro wato musamman ma na garkuwa da mutane ke ciwo mutanen al'ummar najeriya tuwo a kwarya muka ga dacewar ganin menene ra'ayin masu ruwa da tsaki masu faɗa a al'umma akan wannan matsala na yadda za a shawo shi ga kuma wakilin murya amurka isa lawar ikara da ƙarin bayani ganin yadda matsalar garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da sauran matsalolin tsaro ke neman ƙi suki cinyewa a wasu sassan ƙasa ya sa gwamnati ta nuna buƙatar da ke akwai wajen ganin an yi taron dangi domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli gwamnatin jihar kaduna dai na ganin idan har al'umma za su taimaka wajen ba da bayanan sirri game da irin matsalolin da suke samu a ɓangarorinsu na matsalar tsaro akwai yiwuwar a kawo ƙarshen waɗannan sace-sace da kuma garkuwa da mutane da sauran matsalolin tsaro Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna kuma ya ce bayanan sirrin da gwamnati ke samu daga gurin al'umma ya fara taimakawa. shi harkar tsaro ba a baba ce da kawai ka ci zabarwa gwamnati da kuma jami'an tsaro abu ne wanda ya shafi kowa da kowa da kowa kuma ka nan ke faɗi in ka gan wani abu wanda zai yi cutar da al'umma ko ka gan wani abu wanda baka yarda da shi ba to abin da ya kamata a yi akwai mai unguwa akwai dakatai akwai hakimi akwai ofishin yan sanda mafi kusa akwai inda sojoji suke ko kuma akwai jami'an gwamnati duk a sanar misali a nan yankin lahu wadda take karamar hukumar igabi akwai wani jami'an tsaro wadda yadda ake sa ya zo da wasu abubuwa kamar albursai wasu makiyaya filani wadda suke nan su suka ankarar kuma aka ankarar da jami'an tsaro kuma nan take aka ɗau mataki to kagan wannan ya zo daidai kuma da wannan magana da muke yi da cewa a dainawa a al'ummar fulani cinikin goro domin ba daidai ba ne ya kamata duk wani abu wanda aka gani ya kamata a tsaya a yi bincike maganin da ya shafi ta'addanci da kuma garkuwa da mutane da kuma sauran wasu abubuwa ba a babu cewar za a danganta da kabila ko kuma jinsi ko ko kuma ra'ayi na siyasa ko na ba a'a ce wadda take babban laifi a ce na shedanci a ce wadda ya zama wajibi gaba ɗayan mu tashi mu yaki wannan abin su kuwa malaman addini gani suke komawa ga Allah da kuma tsai da gaskiya shine kawai ya rage a matsayin maganin matsalar tsaro Pasto Yohana Buru ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin Krista a jihar Kaduna da ke da irin wannan hange. in malamai ba su tashi gadan ba, da kuma gwamnati ba su tashi gadan ba, da kuma kuyi da suke taimakawa, da sarakunan mu da su talakawa da suke wani abin mun koma ga tsoron Allah. To wallahi maganan garkuwa da mutane a karbi kudin fansa ba zai kare ba. Don menene? An riga an kwadaitar da mu kuɗin abin duniya. Rashin tsoron Allah, rashin sanin addini, rashin sanin zamantakewa da mutunta ran mutum. To in an samu al'umma sun kai wanda kuma nau'in rashin adalci a doron kasa to babu abin da ba zai faru ba don da aka shugabanni su tsoron Allah su daina wa wurin kudi abin hakkin talaka su ba su in sun ba talaka hakkin su ni yanzu na a ce ni yanzu ina da miliyan daya ko miliyan biyu a ce komin tsanin kuɗi na in je in doki makami in ce zan je to ina mutu zan ba wani miliyan biyu din nan to wallahi wani no talauci ne shiga talakawa da kowa in ya rasa abin yi sai je wannan ko kuwa rashin tsoron Allah rashin san addini don da haka mu koma ga kwaison addinan mu tsoron Allah kowane mutum da sarakuna su tashi ga dangadan malamai addini su tashi su shugabanni su tashi talakawan karan kansu tashi kowa ya koma ga Allah maganar matsalar garkuwa da mutane afkawa garuruwa da kuma sace mutane da sauran matsalolin tsaro dai na ci gaba da jawo hankalin al'umma abin da ya sa wasu ke ganin ya zama wajibi a sauya sabon salo tun da dai wannan matsala ta ƙici ta cinyewa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Allah ya kyauta, a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. a jamhuriyar niger kuma wasu 'yan gudun hijirar sudan ne na da wato 'yan gudun hijirar sudan da na afirka ta tsakiya sun fara zaman dirshan na sai yadda hali ya yi a reshen hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira wato unhcr wacce suke zargi ta saba alkawari akan batun samar musu mafaka a kasashen turai sai dai jami'anta na cewa ba haka abin yake ba sulimu barma na da ƙarin bayani waɗannan 'yan gudun hijirar ƙasar sudan kimanin 150 dukansu matasa sun tsinci kansu a nan nijar ne bayan da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta kwaso su daga libya akan hanyar su ta zuwa turai shekaru biyu bayan wannan mataki 'yan gudun hijirar na ganin an saba alkawali wanne ainihi ya tahallaka akan maganar samar masu mafaka a nafiyar turai mafari kenan suka soma zaman dirshan na sayar da hali yayi kamar yadda wani kakakinsu a taib ibrahim Ibrahim ke bayyanawa. We have come here to, to see uh, our case what is going on and the uh, organization said you are have not solution now. To sai dai wakiliyar hukumar ta Ashtayar a Nishar Alexandra Morelli na cewa c'est des Soudanais qui ont déjà reçu le statut de réfugié au Tchad, mais ils ont quitté le Tchad pour aller vers la Libye Waɗannan mutane ainihin su 'yan ƙasar Sudan ne da ke hijira a ƙasar Chadi, waɗanda daga bisani suka tsinci kansu a ƙasar Libya da nufin zuwa Turai. To amma rikicin ƙasar ta Libya ya sa suka buƙaci a maida su inda za su samu kwanciyar hankali. Dalili kenan ƙasar Nijar ta amince ta ba su mafaka, sai dai su a tunaninsu UNHCR ta kai su turai alhali wannan hukuma ba kamfanin jigila ba ne a dai bangare wasu 'yan gudun hijirar afirka ta tsakiya da liberia da cameroon ne suka kafa sansani a harabar reshen hukumar ta unhcr saboda abin da suka kira rikon sakainar kashin da ake yi wa halin kuncin da suke ciki jafaru abubakar wani dan gudun hijira ne da ke da mutum goma a karkashinsa. bayan da suka bamu istaci da ni da mai ɗaki na shi suka ce shi kenan bar guri mu je mu kama haya suka ɗauki jaka 90 na kuɗin sefa suka bamu to ɗari ba goma da wanne za mu ɗau ɗaki da wanne za mu ciyar da iyalinmu da wanne za mu dinga biyan likita kun ga dalilin fishin da ya sa muka fito kenan sun ga cewa basuwa da dama su kare mu su kare 'ya'yanmu to muna roƙon kariyan manyan ƙasan duniya kada su garmu da ido muna wahala da take mai da martani akan waɗannan ƙorafe korafe wakiliyar ta hukumar UNHCR ta ce ne peut pas vivre ba za ta yiwu ɗan gudun hijira ya dogara har iya tsawon rayuwarsa akan tallafin hukumar HCR ba saboda haka ne muka yanke shawarar ba su jika casa'in na sefa a kowane wata mun kuma tanadi gidan da za su zauna har tsawon watanni uku amma suka watsar da wannan ta yi maison, une chambre, une place où vivre. Ba idan 'yan kasar Sudan da Eritrea da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya, Jamhuriyar Nijar na karbar bakuncin ɗaruruwan dubban 'yan Najeriya da ke hijira a yankunan Difa da Maradi sakamakon matsalar Boko Haram da kashe-kashen 'yan fashin zamfara Katsina da Sokoto. Kamar yadda wasu 'yan Mali sama da dubu saba'in suka gudo niger yau shekaru kusan biyar a sanadiyar hare-haren kungiyoyin ta'addanci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger shirin shirin baci ne ba hangen da na ba shiga birnin ne ba ba ta gaida su limonu wani barna da wannan rahoto mazauna garin rumjin kalmalawa da ke karamar hukumar ilelan sokoto sun shiga zaman ɗarɗar bayan da wata arangama ta ta yi sanadiyar mutuwar wasu mutane biyu ta ɓarke tsakanin manoma da makiyaya haruna mamman bako gare ka wata arangama ce ta barke a garin rumjin kalmalau da ke cikin karamar hukumar mulki illila ta jihar sokoto a kilomita biyu kacal da birnin kwannin jamhuriyar nijar tsakanin manoma da makiyaya fulani da suka yi amfani da bindigogi a faɗan abinda ya kai ga mutuwar mutane biyu manoma ɗaya na sokoto cikin matsanancin hali yayin da waɗansu ke jinya a gida muhammadu kane shine hakimin garin rumjin kalmalau muna nan zaune aka aiko aka ce taimaka ma manomanmu ga wacan fulani sun tsare sun sa duke su cikin da suna ci muka sa mutane suka tahi suka zo suka wace suka dawo sai suka tare wasu sun ce ba za su komo cikin garin rumji ba suka tare su da bindigogi to ba wasu suka to guda ne tsiyace garin ga muna damun aure a wurin da ba dama ba kenan sai gashi suna ta halbe halbe aka taro an kace su komo tun da bindigogi gare su ba za ku tunkare su ba duk wanda ce za su halbe shi daya daga cikin waɗanda suka ji ciwo a wannan taho mu gama tsakanin manoma Kuma da makiyaya a rumjin kalmalau wa makeri ya yi mana karin bayani. gogon ga da an kawar kashi ya kanan uwata na na farko hana ashir. To muna nan sai aka ce wani shi ma an halibi aboki ne alu da sun mutu amma an hana a zuwa ɗauko ga wasu. mu kuma sai muka ce dan me za mu taimu gani muka zo kuma sai hilanin suka tarbe mu hilanin dama wannan su goma sha takwas na kuma kowa da bindiga te kuma yan gida na sai suka ci gaba da halbe To ni dai Allah ubangiji ya taimake mu da ni da magaji na da kani na mun tsallake rijiya daga baya sun so su kashe mukan Allah ya yarda mu ka kawa dai Allah kadar sun samu. Rundunar tsaro ta jihar Sokoto ta tura dakaru a wannan yankin domin dawo da doka da oda bayan ziyarar DPO na Ilela Local Government da wakilin kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto da matankarin Kalmalo domin gane mai idanuwansu halin da ake ciki. Ba gudu rumshi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka soma agazawa manoman garin na rumjin Kalmalo a lokacin da hakimin garin ya yi kururuwar a bashi hannu. Yanzu mutum biyu sun kama guda likita ya kai Sokoto an ga sokoto a ɗaya buli nan mun ka zo muna gudu har zuwa kare shidda fa muna nan su halbi na ni iske wani haɗi dawa dan kawo kamuna ta ce kanya kabar wurin ga ni ne son kwaro ga su halbi na fa in ya kabla wurin ga Allah sai ce aka yi ni da ba dawa ta ni to kaga na wuce to ba na wuce ke ko gona guda ban ce ba sai ga sun iske shi sun bubbuge shi shi kam salamai ba amma sai bugu sun ashe mashin yanzu ga mashin ya ce hannun su sun ka dawo mun ka zaka nan saman gari nan shi magaji sai ce kowa ce tura makani duk mai bin ka tai ko ha dauku ba sani ba su abu yau tsaye maka hawaye wannan lamarin ya haifar da zaman dardar a wannan yankin da ke kan iya iyaka da jamhuriyar Nijar tare da tsoron kar abin ya tsallako zuwa makwabta kasancewar makiyayan su ne ke kai kawo tsakanin tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar a wannan iyakar ta birnin Kwanni. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gaida mamman bako. sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe goma da minti goma sha tara ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka makon nan ne binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba donald trump wanda majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan democrat ke jagoranta ya dauki wani sabon salo bayan da wani babban jami'in diflomasiyan amurkan ya bayyana a gaban kwamitin ya kuma ba da shaida a binciken da ake yi yau batun da shirin na duniyar amurka zai waiwaye a kai kenan sunana mahmud lalo To a tsakiyar makon nan ne dai jakadan Amurka kungiyar tarayyar Turai ta EU, Gordon Sunderland, ya yi wasu zarge-zarge a kan wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka yayin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, inda ya alakanta manyan jami'an da tallafin kudaden soji da Amurka ta baiwa Ukraine da zargin bukatar da shugaba Trump ya gabatarwa ƙasar ta Ukraine. I know that members of this committee Na san cewa mambobin wannan kwamiti sun sha yin wannan tambaya mai sarƙaƙiya wacce ke neman sanin ko akwai batun ba ni gishiri in ba kamanda tsakanin Trump da Ukraine. To kamar yadda na bada amsa a baya dangane da buƙatar da fadar White House ta gabatar da kuma wani zama da aka yi a fadar. Amsa ta anan ita ce eh. To Sunderland ya kara da cewa da shi da ambasada Kurt Volker da sakataren makamashi Rick Perry sun bi umarnin da lauyan Trump na kansa Rudy Giuliani ya basu. We all understood Dukkaninmu mun fahimci cewa idan muka ƙi ba Mr. Giuliani haɗin kai, za mu rasa wata muhimmiyar dama ta kyautata dangantakar Amurka da Ukraine saboda haka sai muka bi umarnin shugaban. So we followed the president's orders. To 'yan majalisar wakilan Amurka na bangaren Democrat sun ce wannan shaida da Sunland ya bayar ta nuna karara cewa shugaba Trump ya yi amfani da makaminsa domin cimma wani burinsa. Adam Schiff shine shugaban kwamitin da ke sa ido kan fannin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan. We also have time that A karan farko mun ji cewa bayanai kan wannan batu abu ne da aka cusa shi. Sakataren harkokin wajen Amurka na sane, mukaddashin shugaban ma'aikatar fadar White House, Mulvaney shi ma yana sane, kuma a can kololuwa shugaba Donald Trump da lauyansa na kansa da sauran mukarrabansa su suka sake aiwatar da wannan shirin. To sai dai shugaban na Amurka ya sha musanta wannan zargi inda har ya yi inkari da tattaunawar wayar tarho da suka yi a farkon wannan shekara da Sunland. I want nothing, I want nothing. Bana bukatar komai, bana bukatar komai. Babu wani batun ba ni gishiri in baka manda. Ku faɗa wa Zelensky ya yi abin da ya dace. Wannan ita ce magana ta ta ƙarshe, babu wani abu da na bukata. Shi ma sakatare Pompeo ya kare kansa. I know precisely what American policy was with respect to Ukraine. Yace na san tsarin da Amurka ke bi kan Ukraine. Ina kuma aiki da shi. Uh, Sannan ina mai alfahari da nasarorin da muka samu. Mun samar wa al'ummar Ukraine makoma mai kyau. Remarkable outcomes for the Ukrainian people. To a dai ranar 11 ga watan Satumba, shugaba Trump ya saki kudaden da yawansu ya kai kusan dala miliyan 400 na tallafin kayan soji ga Ukraine. Bayan da batun ya fito bayyana jama'a, batun da ya kai ga wannan bincike na tsigewa. sai dai 'yan jam'iyyar republican sun ce ba za a iya tsige shugaba trump ba idan dai an saki kudaden ga ukraine kuma bata bayyana cewa za ta yi binciken ba kamar yadda jim jordan dan jam'iyyar republican ke cewa ya ce an kira su an yi zama da su sun kuma samu kuɗin to wannan ikirari na 'yan republican shi ke sa magoya bayan shugaba tom ci gaba da manne mai a cewar mai fashin baki a jami'ar george mason jennifer victor His base is sticking with him. Um, masu goyon bayansa na ci gaba da um, ƙaunarsa. Mun ga 'yan gani kashe ni a jam'iyyar Republican da suka fito suna sukar shi ko kuma waɗanda suke nuna abin da ya yi ba um, daidai ba ne. Sai dai masu sukar nashi ba su zafafa ba ko kuma ba su jima suna yi ba. haka ya sa suka gaza haifar da wani yanayi da zai sa a juya wa shugaban baya a lokaci guda. Um, to samun goyon bayan 'yan majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican na da matukar muhimmanci ga Trump idan dai har ya kai ga su yanke hukunci kan wannan lamari. Wato bayan majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ta kada kuri'ar tsige shugaban kamar yadda doka ta tanada. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma julie latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu madalla Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin rayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga gwani manajan bulo da masak da kaka alhaji bukar gumsama da masak duk daga jihar borno najeriya salam voa hausa don Allah ku ba mu dama mu jinjina wa fitattun jaruman Najeriya wato Ahmed Musa da Adam A. Zango a bisa gudumawa da suka yi wajen ganin yara matasa sun yi karatu. Da a ce manyan 'yan siyasa da masu kuɗi su ma suna tasu ƙoƙarin wajen yi wa matasa galihu tallafi da za a yi babban ci gaba amma su kam samsam ko a zuciyarsu sai dai daga 'ya'yansu sai dai dangin matansu daga ƙarshe muna addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka su amin. Sai kuma saƙonmu da ya fito daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato da Maryam Aminu Kano mai da Garko. Salamu alaikum VOA Hausa. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau mun shigo wannan fili ne da yin tir da kuma Allah wadai da hare-hare da 'yan bindiga suka kai da ya kashe Ardo Gindiri da ke karamar hukumar ta Mangu a jihar mu ta Filato. Muna addu'ar Allah ya ji kan arɗo Sa'adu Musa Julde da rahama ya sa aljanna ce makomarsa amin suma amin. amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Garba na Hale Kamba Vice Chairman muryar talaka na jihar Kebbi. A gaskiya matakin da wani sanata a Najeriya ke cewa duk ƙudurin da Buhari ya kawo musu a gaban majalisa to za su saka mishi hannu ba tare da ɓata lokaci ba. To hakika wannan ko kuskure ne kuma wannan ba a yi wa 'yan Najeriya adalci ba domin ba komai bane Buhari zai kawo da zai zama alheri ga 'yan Najeriya. ta yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Mahmud Lalo da labarai a takaici. wata tsohon jami'a da ta yi aiki a kwamitin tsaro a fadar white house ta faɗa wa kwamitin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa batun cewa ukraine ta yi katsalandan a zaben amurka na 2016 ba wai rasha ba kagaggen labari ne yayin da take ba da shaida a gaban kwamitin da ke sa ido kan leƙen asiri na majalisar wakilan amurka fiona hill ta saba wa matsayar trump wanda a lokuta kaɗan ne kawai yake ambatan cewa rasha ta yi shishigi a zaben amurkan yana kuma mai cewa ya amince da ikirarin da shugaba vladimir putin ya yi na cewa rasha bata sa hannu a zaben amurka ba don ta taimaka mai masu shigar da kara a isra'ila na tuhumar firayim minista benjamin netanyahu da laifin cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci a wani bincike da ake yi a kansa zargin da netanyahu ke kwatantawa a matsayin yunkurin yi mai juyin mulki badakalar ta shafi zargin da aka wa firayim minista da matarsa kan cewa sun karbi wasu kayayyakin kawa da suka hada da sarkoki tabar keci raini da ake kira siga a turance da sauran kayayyaki da kudaden su suka kai dala 260 a wani yunkuri na dakile zanga-zangar adawa da gwamnati matakin da hukumomin iran suka dauka na rufe kafar yanar gizo ya kai mako ɗaya cif inda ake dan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin kasar suka ce sun maido da hanyar sadarwar ta intanet a sassan kasar da dama ta da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na dare kuma na karshe a wunin yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ya dame ku ko kuma wanda ya jibinci shi ci gaban kasa yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniya mu na wannan lokaci patrick deya ni aisha mu'azu nake cewa ku huta lafiya sai ku gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.